امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير كوي ايماني دا الله كما كوي ايماني دا منزنسا kuma ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sanya ku mamaya a kanta, kuna sarrafa ta daidai da yadda Allah ya shar'anta muku, waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinku, kuma suka ba da dukiyoyinsu a tafarkin Allah, suna da lada mai girma a wurin Allah shi ne aljanna.